Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A duk lokacin da aka samu wata dama musamman a wajen tarurruka, shugabanni da ƙungiyoyi sukan ci gaba da yin kira ga matasa. da su daina yadda ana amfani da su wajen tada zaune tsaye. Taken ranar matasa a bana ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a duk shekara domin matasa shi ne rawar da matasa za su taka wajen wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. A saboda haka ne jami'ar Bayero da ke Kano ta shirya wani taro domin yin kira ga matasan da su zamana masu taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya kuma su daina yadda ana amfani da su wajen kawo rarrabuwar kawuna a cikin al'umma. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro. har ma ya zanta da. Sunana Hauwa Liman kuma um, mun shirya wannan biki ne na ranar matasa ta duniya wanda rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya take warewa a duk shekara domin matasa. kuma kamar taken wannan shekarar da suka fitar turawar da matasa za su taka wajen wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma to makasudin shirya wannan taron da muka yi kenan a nan jami'ar bayero university da ke kano domin mu yi kira ga matasa da cewa su zamana masu um, taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya kuma su daina yarda ana amfani da su wajen kawo um, rarrabar kawuna a cikin al'umma. malama hawa irin waɗannan tarukan an daɗe ana yin su a lokuta daban-daban cewa matasa kasu dinga yadda ana amfani da su wurin bangar siyasa wurin lafuza da ayyuka na raba ƙasa da sauransu. Amma har yanzu kullum samun nau'in sabon aiki na raba kai ake yi da kiraye-kiraye da kuma faɗace-faɗace na addini ne ko na kabilanci. To gaskiya kamar yadda ka gani a yau mun ɗauke shi da eh, mun duba kenan cewa kamar yadda ka faɗa na yin wannan taruka ba yau aka fara shi ba amma ba a kai magaci a kamar bukatun da ake sawa to gaskiya mu mun duba mun yi nazari mun ga cewa dalilan da suke sawa ana amfani da matasa yawanci ya ta'allaka ne da su matasan rashin aikin yi zama kara zuban da suke yi zaka ga ana ba su dan wani abu da bai taka kara ya karya ba a yi amfani da su a tada hankula a cikin al'umma to sakon da muka zo musu da shi na yau shine su farga su daina jira cewa dole dole sai sun samu aikin gwamnati saboda in ka duba mm, me ake cewa guraben da ake da su a ma'aikatan gwamnati ba za su iya ɗaukar duka matasan da muke da su a najeriya ba shi yasa yau kiran da muke ga matasa bayan wannan panel ɗin da yanzu aka gabatar a kan cewa mahimmancin zaman lafiya a cikin al'umma so muna kira ga matasa da su su karbi sana'o'i su juya wajen neman sana'a saboda ita ce a yau za ta kai su gaci yadda aka nuna musu cewa sai suna da certificate shine za su samu aiki to su san cewa ba satifiket kaɗan ne yau zai kawo musu waraka ta ɓangaren rashin ayyukan yi ba a'a sai sun zage dantse sun nemi sana'a yi ba ya zama na cewa matasan mu su farga su gane cewa ba haufi bane idan matashi ya zama kafinta mm. to amma wannan zancen da kike yi kun tara yan jami'a ne waɗanda watakila sun gama jami'ar suna neman aiki ko kuma ma ɗalibai a jami'a ina matasan da suke yankuna karkara daban-daban da lokal da kananan hukumomi daban-daban. Amman yawanci wanda ka gani a yau 'yan NYSC da ake cewa yawancinsu suna yi ma ƙasa hidima ne a ƙauyukanmu na ciki da wajen Kano da kwafas ɗin da sun shigo daga ƙaramar hukumar Kabo wasunsu suna a garin Garo wasunsu suna a Durum wasunsu suna a Balan duka ƙauyuka ne. kuma muna sa ran cewa idan suka koma ɗaliban da suke koyar da su da matasan da suke cikin ƙananan hukumomin nan za su amfana da wannan sako da su muka ba su kuma za su isar da shi kuna maganar matasan nan masu yi wa ƙasa hidima galibin su yanzu shi kansu ma akwai kira da ake cewa ma a soke wannan tsari na yan yi wa ƙasa hidima don misali wanda yake gombe ko yake adamawa baya so a kai shi jihar akwa ibom don yi wannan hidimar ƙasa gaskiya ba wai don ina ina aiki da hukumar yi wa ƙasa hidima ba zan ce kira kira da ake na cewa a daina wannan shiri a bar matasa su yi bautar ƙasa a jihar su a ƙasar su gaskiya ba shi da alfanu kuma a kowane lokaci ina alakanta rashin fahimtar juna da ake samu a tsakanin al'ummomin Najeriya ga bastazizing din ko bata skim din da aka yi na yadda zaka ga matasa a yanzu wasu su sai sun zaɓi garin da suke so da an karfafa cewa a'a in dai zaka wa ƙasa hidima ka tafi jihar Badda ba taka ba misali ni na yi bauta ƙasa ta a Enugu Najeriya ne tunani na da nake da shi akan al'adun inyamurai a Najeriya ya canza saboda na je na zauna a cikin su na ga yanayin yadda suke suke abubuwansu kuma na fahimci da cewa a cikinsu a kowace al'umma yadda muke da ɓata gari haka muke da na kirki yadda muke da shiryayyu haka muke da wanda ba su da kintsi wanda kuma suna kawo eh, gurbataccen um, sha'ani a cikin al'umma gaskiya ni kiran da zan yi da cewa ba wai mu daina kiraye-kirayen a daina yi wa ƙasa hidima ba a'a a ƙarfafi skim ɗin a gyara shi a zo da salo wanda matasanmu za a ringa ba su horo na sana'o'i yanda cewa yanda babu ayyuka a kasashe wannan lokacin da za su yi wa kasa hidima a tura su guraren da ba nasu ba su koyi al'adun mutanen kuma su koyi sana'a yanda cewa in sun gama eh, bautar kasar nan ko da babu ayyukan gwamnati suna da abin yi to yanzu shi kun yi wannan taro wanda aka kira shi na duniya ne ma misali tunda duk sassan duniya ana yi tunda majalisar ɗinkin duniya ce ta keɓe shikenan yanzu sai baɗi kuma za ku ci gaba da irin sa ko in lokaci ya zagaye ku yi shi ko kuma akwai wani tsari da kuka azama kanku cewa lokaci zuwa lokaci za ku dinga makamantan irin waɗannan tarika don ku cima ah, muradun ku a ba sai wata shekara ba gaskiya musamman dai wannan mun yi shi ne don wannan rana amma ire-iren wannan eh, shirye-shiryen muna yin su ne gaskiya kamar wata biyu wata uku kuma ba a nan garin kawai muke ba za ka ga za a iya ɗaukar wata jiha a je can a yi shi sai a nemi partners wanda suke da ra'ayi wanda ya tafi tare da su kudurorin da muke da shi a impact nigeria project sai mu collaborating da su sai mu shirya wani shiryan za ka za a yi wani a kano a kaduna za a yi wani a bauchi kuma za a yi wani a katsina tsakanin august zuwa september duka kuma ɗaliban ko kuma su matasa waɗanda suka gama jami'a kuke tattarawa ke za ko za ku ci gaba tattarawa? A'a ya danganta da yanayin project ɗin da muke da shi kamar wannan mun ɗauki students ne 'yan jami'a da kuma masu yi wa bautar ƙasa hidima su wanda za a yi a Kaduna za a ɗauki matasa ne ko mutum ya kashe secondary kuma bai taba zuwa makaranta ba in yana da sha'awar taimakon kai da kai na al'umma yana da taimakon ya koyi sana'a za mu kawo wanda suke koyar da sana'a kuma za mu um, layazin da su yanda za su ringa da horon nan a araha yanda ko da wanda bai da hali sosai zai iya affording kamar na katsina shi ma ya bambanta gashi kuna ta eh, kiraye-kiraye cewa matasa su rungumi sana'o'i ko ƙananan kasuwanci babban kalubalen su shine jarin da zan fara ko ma inda zan je a koya mun da sauransu akwai wani tsari da kuke ne na tantance irin waɗannan waɗanda ba za su iya biya ma kansu wani abu da suke sana'ar suke so su koya ba ko kuma a suna so su yi eh, kasuwanci amma ba su da kuɗi eh, za ku tallafa musu da yanayin jari? To gaskiya kaga ta nan ne abin da dama muka so mu fara yi kenan wayar da kan matasa da cewa eh lillahi wa rasulihi ana neman jari kafin a fara kasuwanci amma tunanin da matasa suke da shi sai suna da makudan kuɗi sannan za su fara kasuwanci to a nan ne ni nike da ja da kaɗan da kaɗan ake tashi abin da ya kamata matasanmu su samu shine abin da a turanci ake cewa financial discipline ba wai ka fara sana'a ba kana jira sai ka samu kuɗi da yawa kafin ka fara a ka fara da kaɗan da kake da shi sai ka koyi tattali da tanadi da rarrafe akan tashi ko kamar yadda kai magana wasu sana'o'in dole sai mutum ya je an koya mishi to kamar ni ni tela ce ba kuma kowa koya min dinki ba sana'a abun ne yau da gobe yau da gobe har na koya kuma a yau ina da fashion for development initiative wanda matasan da ba su da hali ina ware wasu ranaku wanda muna training din su for free so da kwai irin matasa wanda su sun iya kuma da are willing su buɗe mana ofofinsu mu ba su kamar mutum biyar mutum goma kamar wani yana photography ne yana ɗaukan hoto zai ce mana eh to zan muku training matasa goma sai mu tura miki su wannan za ta ce a ina da salon ne zan ba ku slot for kamar yara matasa goma wannan mu ana mu gudunmawa ne da muke kawo muku so ire-iren wani shi yasa muke ƙoƙarin mu promoting community development ya zama na cewa ba wai komi za ka yi sai da kuɗi ba a'a ka duba me za ka ba wa al'umma ka baya kai ma abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taimaka aka sami nasara haɗa wannan shirya jummai mai alice daga birnin washington dc nake cewa a tuna fa tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali alhaki ne da ya rataya a wuyan kowa a huta lafiya. Su mun su da Allah, ba ba mu, an mu, da aiki, ba mu da aiki. ba a ban mun mudu a ban mun basu da Allah mu mun basu da Allah ina lantarki titi duk babu na kirki ba mu da aiki kullum sai neman aiki haba zan muku famfo zan muku famfon nono na lai zan muku famfo zan muku famfon fura na lai sun cuce mu sun maida mun zama dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo 'ya'yayensu in sun gamu sai dai gwalo gwalo we go die oh. na so we just dey die ba ma yi dumu du ba ma yi an cuce mu dumu du an cuce mu